Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Gwamnatin Amurka ta kaddamar da bincike a wasu makarantu da jami'o'i bakwai a kasar kan zargin nuna kyama ga yahuda da Musulmi tun bayan barkewar rikici tsakanin Isra'ila da Hamas. jerin sunayen makarantun sun hada da manyan jami'oyin kasar kamar su columbia cornell da kuma jami'ar pennsylvania hada da kwalejin wesley a jihar massachusetts sai kuma kwalejin lafayette ita ma a pennsylvania da makarantar kimiyya da fasaha da ke birnin new york binciken har ila yau ya hada da wata makarantar sakandare mai suna maize unified school da ke gundumar kansas ma'aikatar ilimi a amurka ce ta sanar da fara binciken a ƙarshen makon nan abinda ta kira wani tsari daga cikin shirye-shiryen gwamnatin biden na magance matsalar nuna kyama ga wani rukunin al'umma duk makarantar da aka same ta da laifin take 'yancin bil'adama za ta iya rasa daukacin kudaden shigar da take samu daga gwamnatin tarayya ko da yake a mafi akasarin lokuta akan sasanta irin wannan matsala ta hanyar biyan diya ne amurka ta kakaba takunkumi akan wasu mutane shida da ke da alaka da mayakan katib hezbollah da ke samun goyon bayan iran kungiyar da ake zargi da kai hare-hare a kan dakarun amurka a iraki da siriya tun bayan harin da hamas ta kai a isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba daga cikin waɗanda aka kakabawa takunkumin akwai shugaban harkokin wajen kungiyar da mamba a majalisar gudanarwar kungiyar da kwamandanta da kuma mai magana da yawunta takunkuma sun hada da hana mutanen kaiwa ga kadarorinsu da asusun bankunansu da ke amurka sannan an hana su yin wata hulɗa da amurkawa wasu jerin har-haren jirage mara matuka sun fada a sansanin dakarun amurka da ke iraki inda ko a juma'an nan ma sai da aka kai makamancin irin wannan hari hakan kuma na faruwa ne yayin da ake zaman ɗaɗɗar a yankin gabas tsakiya sanadiyar zaman faɗan da ya ɓarke tsakanin isra'ila da hamas a yankin zirin gaza wasu jami'an amurka biyu sun tabbatar da wasu ƙarin hare-hare uku da aka kai kan sojojin amurka a iraki da siriya a ranar juma'a adadin hare-haren da ya kai sittin zuwa yanzu dakarun ukraine sun faɗa a kafafen sada zumunta a ranar juma'a cewa sun samu nasarar kwato wasu gadoji da ke bakin gabar gabashin kogin NEPRO da ke kusa da birnin kasan mai muhimmanci ita kanta rasha ta ce dakarun ukraine sun karbe ikon yankunan da ke ɗaya gefen gabar kogin sojojin ukraine da yi na kokarin fatattakan na rasha daga yankin NEPRO. domin daƙile har-haren sama da suke cillawa a yankunan da fararen hula ke zaune a cewar wata sanarwar da rundunar sojin ƙasar ta fitar a ranar juma'a har ila ukraine ta ce ta lalata wasu jiragen ruwan rasha goma sha biyar sannan ta kassara wasu sha biyu a yankin bahar al-aswad tun daga farkon lokacin da rasha ta mamaye ukraine a 2022 kakakin sojin ruwan rasha dmitry pelatenchuk ya faɗa wani jawabi da ya ta kafar talabijin cewa sojojin ukraine sun kara tura dakarun rasha can gefe yadda makaman da kif ke harbawa ba za su iya kaiwa gare su ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc alkalan kotun hukunta manyan laifuka ta icc sun umarci azerbaijan a ranar juma'a da ta bari armeniyawa da suka tsere daga yankin nagoro karabakh a watan satumba su koma gidajensu su kuma tabbatar da cikakken tsaro a yankin a wani mataki na gaggawa da aka gindaya a watan satumba azerbaijan ta karbe ikon yankin wanda a da yake karkashin kulawar 'yan kabilar armenia masu rinjaye a yankin duk da cewa wuri ne da kasashen duniya suka amince a matsayin yankin azerbaijan matakin sojin da azerbaijan ta dauka cikin gaggawa bayan gwamman shekaru da a kwashe ba a ga maciji tsakanin hukumomin baku da na yerevan Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. a mu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa jihar Neja inda wasu 'yan ta'adda suka dasa bam a wata mota mai sulke ta sojoji. Toma Dalla wasu 'yan ta'adda sun dasa bam a kan hanyar alawa zuwa fandogari da ke jihar Neja. inda sakamakon tashin wannan bom wata mota mai sulke ta sojoji ta kone kurmus kamar yadda wannan bawan Allah da aka yi abin kan idanunsa yake shaida mana. Don lahadi an fita za a je gari dama gari ita ce mafi kusa inda za mu je mu samu kayan masarufi haka. Da dama dai akwai 'yan bindiga da ke damu mu akan hanyar nan sosai. An ta sai korafi an ta sai korafi to da yake dai muna da sojoji wanda suke zaune tare da mu. To akan hanya din dama dai akan je ne ana ɗan rage a hakan ga. An kama hanya irin motar nan da ake kira APC na sojoji tana kan hanyar ta ashe sun dasa bom kan hanya sai bom din ya tashi da wannan apc din ya tashi ya sama da apc din allah ya taimaka ita apc din dai bata kone ba sai ta dawo amma duk tayoyin ta dai sun faffashe su sojojin da ke cikin apc din allah ya taimake su motan bata kama da wuta ba sai suka fita sai ga halbin bindigogi manya manya bindigogi daga tsauni kusa da wurin to sun kira mana ma manya-manyan bindigogi wanda mu ba mu san sunan manyan bindigogin ba suka ce ba bandit ne ke wanda irin abubuwa don karan bindigan da suka ji sun ji karan bindigan da bandit ba da shi sai dai boko haram a wurin da aka yi kan musayan wuta duk wanda da suke bin motan don su samu rakiya wallahi duka mashinan da dai yadda su aka yi kowa ya da neman tsira motoci akwai kantoci dai da ke daukan irin buhuwa da na kayan noma da aka yi a jiya sai da a samu a so abinci dai motocin sun kona motoci biyu kantoci din da kaya akwai wani civilian da ya rasa ran shi wurin halbi dai ya same shi da ke da yarin shi yanzu sojojin dai da da suke cin apc din da kowa dai ya gudu a daji dai wasu sai da suka yi kwana kwana biyu sai jiya ma wasu suka samu suka dawo hanyar yanzu ba mu iya bin hanyar don ba mu san ko bom din ɗaya suka dasa a hanya ba da Allah ba sauki abin karuwa ki dan yanzu haka a gonaki ma daukan mutane suke a gona wallahi tana ko yau din nan masu kwace mutane suna aiki a gona fa to yaya yanayin samun abinci yake a garin na Alawa a halin yanzu yanzu haka yanzu akwai abubuwan da babu su a gari yanzu kaga kamar omo gishiri magi babu su a nan Allah dama su sojojin da sun ga irin kayan nan ya kare sai su ce to gaskiya ba za a iya zama a haka ba ba abin sai su ce to a dan ɗauki kaya da za a sai da a nan fan dogari ita ke mafi kusa inda muke samu abin da za mu so mu zo mu yi amfani da shi a nan garin alawa. kamar wani hali sauran ƙauyukan da ke zage da alawan suke ciki ne yanzu duk sauran ƙauyukan da ke makwabtaka da mu duk sun da mutane suna nan suna gudun hijira Allah akwai jaramiya akwai bataro ƙauyuka ne da ke zagaye da mu duk yan bindigan na sun koro mutane suna gai menene girman wannan matsala kwanakin baya da ake dan ita ba rikin sojoji kashe mutane suke suna bude wuta suna halbi mutane akwai wanda ma suka halba a kai wallahi har kai din ya bare su akwai wanda suka halba a ciki har hanji ya fito waje kai titi iri-iri abubuwan gari sun yawaita a nan gurin tsakani da Allah. Sai yanzu ka ga noma ba a iya yin noma ba bana wanda muka yi na kusa kusa ne kawai da gidaje haka. Yanzu wanda ma za ka san ba zai kai kilomita ɗaya ba inda suke biyowa suna ɗaukar mutane. Ganin halin da ake ciki yanzu yanzu me za a ce halin da ilimi ke ciki a wannan yanki naku. ai makarantun boko yanzu an rije su da dadewa sai dai abin da ke faruwa a nan shine irin firamare ne wanda suke cikin gari ne hmm. shine kawai zuwa yanzu amma ita makarantar secondary ta san lokacin da sojoji suka fara zuwa makarantar secondary suka zauna ban duk yan boko haram suka zo suka kona makaranta har yanzu ne ba a gyara ta ba tana na a kona haji yanzu haka to menene kiran da za yi ga gwamnatoci kira da nake ma gwamnati ta taimaka mana ta kawo mana agaji sannan kuma wanga dazuka namu a yi kokari a sa jirgi ta duba don boko haram na cin ciki dajin nan da yawa da makamai su irin kam din da aka kawo a garin allawa kan ne wanda suna amfani da abin da aka gaya musu daga can hukumar jihar neja wani abu muka je report ba za su iya zuwa ba sai sun samu wani sigina daga ita jihar neja din ko a ba su dama su je ko a ce a'a don boko haram duk wasu wanda suke zuwa irin dai a je bayan gari haka ƙasa ɗan nemi abinci ko zinari ko noma haka wallahi duk sun kore mutane yanzu ba a iyawa in dan gari za a samu musu matsalan gari za su zo dai suna fatoro cikin gari haka amma dai ta abin da ya wuce gari za su ce gaskiya sai an kira sama lalle muna bukata kawo kwararru wanda zai kasance kamar idan an dasa wani abu akan hanya jami'an tsaro su san da shi kafin su isa wurin nan don ba haka ba gaskiya inda kamar motar da ba irin APC ba da ba san irin karan rayuwar da za a rasa a wurin ba. honorable akilu isiyaku kuta shine shugaban karamar hukumar shiroro ga kuma karin bayanin da ya mana a gaskiya a ranar lahadi rana a ta yau muna da sani kuma na san cewa ga halin da yake ba wai kuma ba sojoji a wurin ba ne to amma ka san abin da yake dayin wa kasan ga shine gaskiya jami'an tsaro sai wa kasan kaɗan da a doka ya kamata a ce wurin da akwai mutanen da suka kai dubu ɗaya a ga muna da jami'an tsaro guda goma haka da an wayi gari yanzu saka ga cewa lokal local government gaba daya sai ka gani suna nan sun kai dubu goma amma jami'an tsaro ko police ko na ba su wajutu su shirin ko talatin ba. To wannan wurin gwamnatin jihar ne ban sai a tun gaba suna kusa ka kokarin ta inda akwai sojojin da suna nan a wannan wurin. To amma dalilin ne a Allah ya albarkaci kasan namu kamar shiro local government da faɗin kasa ba kaɗan ba ne. Yalkota ma da zuwa wannan kauyen da ake kira alawa gaskiya in ka tashi daga suka zuwa wannan allawa ko ka ki allah ka ka kai awa uku zuwa hudu to kuma daji ne to sai ya zama ta cewa su sojojin da suke suna na alil misali a gaba to kuma mutanen banzan nan su kuma suna na a ta bangaren yamma sai ya zama ta cewa dole za a neman wani abu sai zama haka din to yawan mutanen nan su ma ta ci jami'an tsoron yawa kayayyakin yakin da suke da shi su ma ba wai kaɗan ba ne to kaga lokacin da aka saka bom gaskiya na ce jama'an ba mu yi asara ba na yi wa allah Allah kariya tunda neman manomi ne sannan ba kowane aikin gwamnati ba to mutum da yana nan da cewa ah, su ya bi shi kadai da ya samu yayi wahala ya noma an buga an yi kaza za a kai kasuwa ya saya dan a samu a rufa asiri da shi to wallahi to wallahi su ya da muka yi asara da barayin suka kona da mashina mashina guda 29 kuma su ya bi kuma ya kai buhu 200 kuma tun da muka rasa rai ka gani lamarin ni kuma nawa matsayina irin wannan aikin sai da mu bawa na gaban mu report na kuma zo na bada report a disadin da yake faruwa to ka san magana tsoro ba magana bane da za a bayar ma da kowa bane gwamnati jihar Neja ta karbi wannan kwarafin mu kuma immediately rana ranan wallahi sun aika da jirgi to honorable chairman mutanen yankin Alawa sun yi koken cewar duk da da akwai jami'an tsaro a wannan yanki nasu amma aikin nasu ya takaita ne kadai a cikin garin na Alawa kome za ka ci akan haka? To abin da nake gaya maka wannan wuri da nake maka magana sun tun muna kira shi maganda wuri ne da bandeji na zamfara da boko haram hanyar da suke bi ta na su zuwa ta wannan su shiga ne sai. To muna da kuma dajin da ake kira shi dajin gwamna. Dajin gwamna na kanakan shi ba karamin wuri ba ne. Yanzu ma idan aka ce za a zuba sojoji a wurin wallahi in bai don su fuskace su ne kada yi magana ɗari biyar na rin ɗirgwa. kuma da ɗari biyar. biyar. To kuma ka sami da Allah don yawan kasan da muke da shi a jihar Neja. Idan aka ce kowane abin gane ya ta samu wai a ce a kai nan bangaren tun da ba wurin suke sojoji ko sojoji a Erna. Muna da hunters a Galkogo, muna da kuma hunters a Baga, muna da su a wurare da dama. To sai ya zama ta cewa sojojin da suke a wannan wurin gaskiya tsakani da Allah. In dai ba alfarma gwamnati za ta taimaka muna ta gina gaba daya a Sinari Brigade a wannan wurin ba su na Allah Ubangiji ya kawo muna sojin lamarin ba da kwa kashe su wasu sun dawo inda ya zama hanya wucewar kamar ana cewar akwai sansanonin boko haram a wannan wurare a matsayinka na shugaban karamar hukumar wannan yanki me zaka ci akan wannan to kasan lamarin da yake faruwa kamar inda kasan matafiya suke tafiya ne to wurin tun zama irin lokacin annabawa wurin da suka gani sun gaji sai su haje a hayari a wurin su da zango gaskiya a wannan wurin suna nan da suka zuba a yanzu muna da sani cewa a rahoton da na samu suna da daban da ya kai wuri uku muna kuma kyautata zato a daba daya din ma akwai boko haram mutanen yankin na alawa na koken cewar abinci ma na gagarar su a halin yanzu to kowane mataki kuke dauka a gaskiya ba karamin aiki ba ne dalili ne wanda ma suka yi hijira suka dawo daga wasu wurare suka zo suka zauna kuka suka zauna a gwada gaskiya ana kukarin amma su ma ba su riga sun wadatu ba to wanda su ma sun bari garin wani sun dawo garin wani ba su riga sun wadatu ba kana gani yaya za a yi da su balatana wanda su suna na garin su ka gani lamarin sai dai addu'a sai dai mu nemi Allah ya zai sace mu cikin lamarin tsakani da Allah eh, akwai ranar da ma aka sa su su taliya su a dinga Macron su a da su ma wannan wurin wallahi tambayi san da suka kona wannan mota to ka gani kuwa ce kuwa so kama abin ta ce za kai mutu ba karamin bala'i ba ne duk abin da mutum yake yi ya tuna gobe kiyama dan ni ban gan riba lamarin ba in ma a ce alil misali ni kiyama ni ne na yi mutu laifi to ai ba yi a ba a bai kyautatu a za ce ni a za a ɗauki fansa a wurin mutane ba ni ne ne a ɗauki fansa mana to in ma manya ne suka yi laifi kuma Allah ya sa manya na nan menene zai sa ba za a jikin manyan ba sai dai ana zuwa na ta kashe mu talakokin ne to gaskiya ina kira gare su don Allah in ma babban mutum ne suka kama ko ni ma suka zo suka kama ba laifi na yadda na ɗauki fansa ma a kashe ni din goma a da ta kama talakokin mu ana ta kashewa don Allah muna kira gare su yi hakuri me mu mutanen mu suka yi na daji da suke wahala suna numa ne ai dalilin da ya sa alawa ma ba su bari alawa ba goma yunwa ya zai kashe ka cikin gari goma gaskiya ni zai su kashe ka inda akida mu gwarawan mu yake kenan gaskiya wai goma ka zo garin wani ka zan yunwa ya kashe ka wallahi sallah goma ma je ko wani abu ya kashe kaya a garin kaya tun muka so wari ya ce ya yi gudun hijira ya je yin ya kashe shi a wani wuri wallahi sallah goma ma wani mutum ne zai sa mai bomu ya mutu ya fi so haka. honorable akilu isyaku kukuta shugaban karamar hukumar shiroro da ke jihar naija. Masu sauraro duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron wannan shiri mai tarin albarka na da ɗan gari wanda gidan radiyon sashin Hausa na muryar Amurka yake kawo muku. Yau shirin za mu ci gaba da tattaunawa ne da Alhaji Saliu Shaba kan tarihin birnin Duwala a ƙasar jamhuriyar Kamaru. a ah, mai mataba gashi yanzu duwala ta zamto a babban birni wanda ko a duniya ma ana labarinta da kyau Ga gashi ba abin da yake gudana a birnin sai kasuwanci ga kuma yadda kayayyakin kasuwanci ke zuwa daga kasashen turai musamman a wannan gabar teku wanda yake babu irinta a nahiyar afirka ta tsakiya kenan ko ya wato yanzu me zaka faɗa akan yadda al'umma suka yi dafifi a wannan birni domin tafiyar da harkokin kasuwancinsu eto eh, alhamdulillah muna raya yanzu babu don ba mu san abin da zai faru ba mu mutu ba yanzu dai abin da yake a bisa dukkan hakika ka san babbako da yawa a zaman da nake maka magana nan muna kanana kabilan da muka san suna nan ana akwai sara akwai senegale sara wanda suka fito daga chadi kenan daga chadi akwai kuma mutanen kasar senegal akwai mutanen eh senegal mutanen senegal suna nan har eh, bajiyam yana aikin suna aikin baradi akwai takarda da ake zuwa ja karbo takarda sannan ka je ka sai bari a wurin awoyin badiyan mu muna yara zamanin ba a kanmu sai dai mu je an kawo baradin ran da aka yi mu zo mu sai shi kuma muna gani da yawa daga anguwa ana zuwa domin ni anguwan yarba nake a can na girma to kana jin yarbanci ne ina jin yarbanci eh. to martaba bayan an yi waɗannan abubuwa gaba da mm. ah, yanzu gashi da muka duba mutanen afirka ta yamma mm. musamman a ah, ƙasar najeriya ah, za mu ce kamar wanda ake kiran su inyamurai ana abi kiran su biafra ko yawwa da sauran dai kabilu sun yi suna gudun da kasuwancin su a wannan ƙasa wanda ta yi iyaka da ƙasar najeriya ya kake ganin wannan abubuwa a yanzu haka wajen da ke tafiya to abin da nake gani wato ban san yadda zan juya ba saboda su mutane ne masu fahimta masu haɗa kai bakin duk abin da za ka yi da su in dai ka taɓo harkan dukiyansu to wannan ba za ta da kai ba kuma kana da amana za su taimaka maka to contrairement ah, ah, a da Allah haɗa mu da su a nan wanda suke su in yana son a bagunka zai ma duk abin da kake so zai zo gabanka da gwiwa amma in ya samu kuma magana ya kare zai gama da kai magana ya kare to yanzu akwai waɗansu matsaloli da yake addaban al'umman ku ne tun da ku ne jagororin al'umma ne? eh to tsakanin tsakanin ku da gwamnati ko kuma da su ainihin 'yan kasan? kasan a bisa dukan gaskiya mutumin da yake da biyayya ma gwamnati masarauta ma mm. ba irin bahaushe wallahi mm. in aka ce an riga da sarki sarki na da izinin ya komai shi bahaushe nasa bi ne kawai mm. abun da bahaushe baya so shi ne. kada ka na shi addininsa kada ka na shi kasuwancinsa fakat ka gane to ka ji abin da ke iki kenan amma ba don haka ba waɗannan ƙabilan da muke magana kan suna da haɗa kai da gaske to mai ba ka zauna kuma da yarbawa wanda yake duk makwabta ne na kasar kamaru daga najeriya a wani irin zama kai da su a mun yi ni kusan ce maka gidanmu a can maiki hmm, eh, tasowar yarbawa na kasuwan yarbawa nan hmm. duk da kasuwan ne yake yanzu ga baki ɗaya kasuwa aka tashe mu da mu da mu da yarbawan da waye ma duk aka taso mu aka ce duk ko koma busa di iyayenmu suka taso suka dawo ka gane mm. to sai saura kuma ba mu da wani katabus abin da za mu ce sai dai nan mm. amma da muka zo nan mun zo mun samu fili gashi nan illa ma sha Allah ba mai shi mm. sai gwamnati mai cewa ita ce ita take da fili ai filin gwamnati ne wannan kuma zance ne kawai domin ko zamanin kafin mulki ma ya zo hannun bakaken fata to muna nan anguwan nan wato an yi zaman arziki ke zaman arziki domin yarba da suka tashi su sun rabe sun koma gefe ɗaya haka hmm. suna nan kasuwan yarba an fasa hmm. sun koma gefe ɗaya sun saura da su da su da su da benenuwa hmm. da mutanen dawume eh, kasan al'adun su duk iri yauwa kuma yarbancin masu yauwa suna jin yarbancin to ah, mai mataba bayan an yi wannan ah, zaman sannan ah, daga bayan nan yaya kuke ganin yadda baki suka kuka karbi baki sauran waɗanda suka shigo a wannan dumi duwala haka yake a gaskiya zan gaya maka sha'anin baki tun muna taryen su wallahi har yanzu mun yanda taryen su domin kowa ma ya ga dama zai zo duwala zai iya zuwa ta inda ya ga dama tun da yake a hukumar namu ga da suke hmm. ko ta yayin ya ga dama ce zai zo ba zai zo saboda haka abin ta ce maka an yi amfani mu nan an sha kanmu da gaske yanzu nan aka ce za a cire bahaushe ainihin asalin bahaushen nan mm. da baki da suka zo mm. a sun ninka mu ba za mu iya ko kusa da su ba za mm. mu iya wutar ba amma ai a duk cikin al'amuran siyasa da sauransu an ba ku dama da kyau ko wannan daman da aka bamu ai ba dama ba ne sosai mm. saboda inda kaman mun lakanci cewa karatu mm. na turanci abu ne wanda zai taimaka mana gaba mm. da mukamin mu ya wuce haka amma ya kake ganin a yanzu tun da an koma ana karatun boko to ana karatun ai masu karatun ba su girma ba tukun yanzu ba su girma ba su girma ba tukun suna nan suna masu kokari suna nan suna kokari amma kuma a bisa dukkan halama wato 'yan mata sun fi karatu mata ko mata sun fi karatu wani shawara za ka ba wa al'umman da kake tare da su a wannan angwata kuma a wannan gari na abin shawarar da zan bayar a nan na gode maka da ka zo kai mun tambayoyi akan abubuwan da na sani mm. wallahi shine ya kamata mu yi dan mara da kyau mu kula da gabanmu mm. domin mu muke yakan kanmu da kanmu mu yi faɗa tsakanin mu mu yi gaba tsakanin mu ni ban ga me muke nema ba in ka je abu ya san bahaushe to dan wasa bahaushe na bayan abin abin da yake faruwa kenan to wannan sabo a saboda me kaji a saboda me to a ta bangaren ilimi da kuma zamantakewa me zaka faɗa ta bangaren ilimi alhamdulillah muna kokari yanzu hmm. muna kokari amma dan Allah dan annabi abin da zan faɗa shine masu kuɗin mu hmm. dan Allah dan annabi su daina facaka da kuɗi a inda ba a da bukata hmm. kuɗi na da kyau in ka neme shi allah ya baka hmm. to amma ka yi ko ka yi sadaka ko kuma ka taimaka marayu domin marayu ne su za su taimake ka gobe hmm. ka taimaka wa marayu 'yan mata kuma su daina zancen wani zancen za a yi aure a yi ta sha'anin bikin nan a yi a yi tashe ko eh, ba ban da wannan Allah don Allah don annabi a manta da wannan domin a yanzu yarinya da za a aurar a kodan da suke daukan niyya su yi yayi iri hudu hmm. yayin nan ko ba a tamfa mai ara ba to uh, sannan wannan birni wani fatan alheri za ka yi masa fatan fatan da nake ma alheri Allah kare mu dukkan sharri hmm. a duwala nan Allah tsare mu hmm. Allah tsare mu ubangiji Allah ya taimake mu Allah sa mana Allah sa albarka a garin nan dama Allah sa albarka hmm. albarkan ne ake zuwa na a zo a nema a tafi a je a je raya wani wurin hmm. amma mu din nan da muke nan hmm. wallahi ba wani abu sai dai alhamdulillah mun gode ma Allah tun da ke ba da ke ka ba ba hana ka kuma abinci ba ka gane to alhamdulillah amma ba haka ba abun da muke gani yara ƙanana sun yi karatu in suka fito makarantar nan fa hmm. ba wasa da sun samu aiki magana a kare hmm. kwana kaɗan za ka ga kai ka zama kamar yaron sa. <laughs> ba sa tausaya ba sa tausaya eh. to madalla a masu sauran wannan shiri mai kan albarka na da ɗan gari mun zo ƙarshen wannan shiri kenan tare da shi mai martaba alhaji da shaba a ɗaya daga cikin sarakuna a birnin duwala kuma shugabanni na ƙungiyoyi waɗanda suka yi aikin ku zo mu gani tun tali-tali muna fata cewa ba ku ci gaba da bibiyan musamman a shafukanmu na sada zumunta facebook voa hausa ko kuma ta ɓangaren. instagram namu sannan kuma za ku iya bibiyar mu ta twitter da kuma dindadin mu na watsa labaru insha Allah za ku ji wannan shiri mai tarin albarka wanda ni Muhammad Awal Garba na jagoranta a wannan lokaci da wanda ke ce da ku mu zama lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Let ku zo ku zuga a wutar mata kar ku taba mini yar gata shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.